Tsohon gwamnan na Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduji ya gudanar da taron manema labarai a fadar gwamnatin shugaban ƙasa da ke Aso Rock a birnin tarayya Abuja, a inda ya dinga maimaita abin da ya kira. Ƙoƙarin ta da zaune tsaye da tsohon gwamnan na Kano Dr. Rabi Musa Kwankwasa sake yi. They are still, in fact, he even made a press statement they will continue demolishing himself. Not even the governor. The governor is not even talking because he's a And from inside information we have, he is not even happy. Gwamna Ganduje ya ce ina so in shaida muku irin damuwar da a halin yanzu da ni da ilahirin al'ummar Kano ke ciki. Yadda gwamnatin Kano a halin yanzu ke ci gaba da rushe-rushe na babu gaira babu dalili. Wanda tuni ma na rubuta korafi zuwa babban sufeto na rundunar 'yan sanda ta ƙasa, a inda na koka masa dangane da irin halin rashin tsaron da jam'iyyar NNPP da kwankwaso da kuma sabon gwamnan ke yunkurin kawowa. ta hanyar rushe gine-ginen jama'a ba tare da an ba su damar zuwa su ɗebi kayayyakinsu ba. ba tare da an ba su damar su zo su ɗebi kayayyakinsu ba ga kuma faifan bidiyo kowannensu na da shi to sai dai a ƙarshen tattaunawar tasa da manema labarai sadda aka tambaye shi a halin yanzu akwai labaran da ke nuni da tsohon gwamnan na kano dr rabi'u musa kwankwaso na can na ganawa da shugaban ƙasa ganduje ya bayyana cewar na da masaniyar haka to amma dai ba mu haɗu da shi ba kuma ko da mun haɗu da shi akwai yiwuwar in gaure shi da tafi I know he's in the building, but we have not met. Probably if we met, maybe I could have slapped him. To sai dai jim kaɗan da kammala ganawa da manema labaran. Tuni tsohon gwamnan na Kano Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya fito daga wajen shugaban ƙasa. Har ma dai yake cewar duk abubuwan da ke faruwa a Kano dama dai da su ne suka yi yakin neman zaɓe. Kuma ba za su gajiya ba sai sun tabbata alkawarin da suka ɗauka wa al'ummar Kano sun cika. to na farko na so fara godiya ga Allah kuma gode wa shi shugaban kasa wanda ya dace da gayyato ne zo wannan babbar fada kuma tun daga gurin da ake bane ake katin shigowa suke cewa sun dade su gani ba yanzu na banda shigo tsaya a nan kusan shekara shida kenan ko bakwai kaga wani abu ne ni a gona na tarihi alhamdulillah mun je mun zauna da shi shugaban kasa mun ɗan yi awoyi muna tattaunawa na yadda za a ci ga najeriya gaba kuma an tattauna abubuwa musamman ma ya yi magana na kano saboda ka san magana take fitowa daga kano wanda ba su san sirrin ba sai su ɗauka wani abu ake yi na cutar da wasu wanda kuma wannan abin da muke shi ne muka kamfen da shi jama'a suka zaɓe mu ni na yi kamfen a matsayin ɗan takara na shugaban ƙasa na faɗa kuma an zaɓe ni na samu ƙuri'a sama da miliyan shi ma ɗan gwamna wanda yake zaune shi ma abin da ya faɗa ke ranar da aka yi rantsuwa ran nan ya ce zai kafa zai kwamiti na bincike ɗaya na abin da ke ya shafi harkar ƙasa domin akwai gurare da yawa waɗanda ake ganin an yi ba daidai ba wanda ake so a gyara saboda kuka da mutane suke ta yi a baya saboda haka ne aka bukar ɗauki wannan wannan magana cewa za a kawo za a gyara amma da muka shawara akwai gurare guda hudu ko biyar ɗaya akwai filin sukuwa na gwamnati wannan gine-gine an tafi an je an yi kuma mun yi bincike mun ganin ɗansa ne kuma gurin gwamnati ne gurin al'umma ne wanda suke amfani da ita muna ganin wannan bai dace ba kuma ma musu duk wani tsari da ake yi na gini abu na biyu akwai sashi na jami'ar mutum kano university of science and technology wannan guri bangare ne na jami'a da yara dubai da suke karatu a guri ya kore su ya kashe wannan ginin gine-gine da aka yi mutane wanda suka san daula sun san tana ɗaya daga cikin manya-manyan gine-gine ba ma a kano ba a ƙasar nan lokacin da audu ba ta ya zo ya cire ta ga baki ɗaya kori yaran da malaman ya rubi shi Shi ma wannan in ka je cac za a gani ɗansa ne To sai dai a can baya kuma gabanin kammala tattaunawar da manema labarai. An tambayi tsohon gwamnan na Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan zarge-zargen da kwankwason ya yi na cewar gine-ginen da aka rushe mallakar ɗansa ne. Ganduje sai ka da baki da cewar. Ba ne shi sayan wannan fili a wajen waɗansu waɗanda aka ba, shi bai ma sani ba. Don saboda haka su kuma 'yan kasuwa da suke haya a wannan guri ga kayan su an riga a rushe. Ga filin idi filin idi ba ma na gwamnati ba ne na hukumar na masarautar kano ne. masarautar kano su suka rubuto min yana gwamna suna cewa ana suna zo a ba su dama maimakon yan kwaya da kwace-kwace da ake a wajen fili wannan fili ana amfani da shi sau biyu ko a shekara da sallah karfa da sallah babba kuma ka duba aba ba ai kantuna ne suka zagaye ta saboda haka masarauta suka ce suna so a ba su dama su samu masu gine-gine su ba su wannan guri su gina sannan bayan shekara 25 duk wannan gine-gine da suka yi tafi da riba su maiwa da masarauta wa abin da ake kira BOT muka yi don musu haka yanzu an gina wannan fiye da kantuna dubu goma ne an riga an gina su an gama ana abaci muka zo muka yi babban gada a wannan wuri saboda bosu to yanzu haka duk wannan an je an rushe ba notice ba komai waɗannan mutane gwamnati sai ta ba su approval masarauta ce ta ba su approval waɗanda suke haya an sace musu kayayyakinsu za mu nuna ce za mu tura muku bidiyo din za mu gani yadda abubuwan suke faruwa to waɗannan abubuwan sun fito mu gaya shugaban ƙasa yanzu da aina aka tsaya ke abin da aka tsaya mutane suna nan yan wato human rights yan human rights waɗansu kai ƙara waɗansu ma suna nan suna kai ƙara akwai wanda ma ce sai an gashi biliyan goma wanda aka rushe wa daular sha kuma shi gidansa na wannan dole har yanzu yana nan a rushe su an bashi kenan bai bai bai rushe ba kana ganin ba zai fice kwanu kai sulhu ba kai da kanku su saboda talaka Kano ya husa ya samu sauki to talaka kwana ai kan ai kanku su ne mu mu mun gina Kano ai Kano ko ba da tsaro da muka yi a Kano babu jihar da ta fi Kano tsaro kai ka sani mun amfani da na'urori wajen ba da tsaro a jihar kano kuma babu wanda ya fi gwamnatin dawo da haba-habar ciniki a jihar kano domin mun yi manya-manyan wato kasuwanni waɗanda yake matasa sun samu aiki ne. ma zuwan gwamnan kano kano yanzu an ɗiga ta ciniki wani kira da mutanen kano da su kwanci da hankali an su kwanci su yi haƙuri amma su tafi kotu amma kai ma ka da zai yanzu tashi hankali a kano ko kowa ya shaida kuma kantunan nan ba na gandoji ko ɗaya ko na ɗan gandoji ko ɗaya babu kun gode saboda haka su yi haƙuri Allah zai rama musu amma dai tsinuwa da ake wani abin da ya saurare lokaci da kuma jin irin martanin da gwamnatin tarayya ta bakin shugaban ƙasa Bola ahmad Tinubu zai yi